Mene ne yake damin ki ne haka? A cikin nake ta kowace hali ya ba haka ba. Faɗa min matsalar ki kawai zan magance miki ita. Kakanni na talakawa ne. Mhm. Iyaye na talakawa ne. Oh. Ni na auri talaka. Mai sana'a, menene sunan wannan masifar da take bibiyan dangin su? Usi ne uku si musi. Fassara min shi da Hausa. Gayu sun riga sun san usi uku si musi usi. to gaskiya wannan matsalar ta ku sai ku din a shekarar kwanza kake <laughs>